as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina sai yace wal-mustaghfirina bil ashar yace zuyina linnasi an kawace ma mutane mutane generally an sa musu ganin shawar an kawace musu sun an kawace musu hubbu shahawati sun, abubuwa na shawa minan nisa mata akwai wanda bai sun mata sai dai kolaye akwai waɗanda ba su so waɗanda su maza suke so commander and co ai ba za mu kyale su ba commander and co duk matan ga da Allah ya halitta saboda biyan bukatar bil'adama su ba su suka abin gaba yan ta'adda ka ƙetare inda Allah ya ce zuwa ga inda Allah bai ce ba ka ƙetare wurin da Allah ya shirya saboda biyan bukata ka ta inda an ka shirya saboda najasa kawai kai na najasa shi yasa kaga duwarin kashi suke yi yi kusa ga gudansu ka jiya yanzu kana jin wata kasan tutu ya wata ya sha tutu ga jiki ne ka zanna baka da mu'amala da komai illa najasa hmm? Allah ka shirye shi mu ka shirye shi su amma ga shigantaka ta yi yawa yanzu ka diba jama'a yan an ka ce mutum kirista ne ya za ka ɗauke shi wani abu daban za ka ɗauke shi ko to kadiba daidai da kirista yana kyamar wannan ɗabi'a ta su kwamanda kirista fa kadiba david mark yadda sun ka yi tsaye su david mark sun ka jajirce lalle sai an sa doka wadda za ta hukunta duk wanda ya yi aiki irin na su kwamanda aikin su kwamanda duk wanda ya yi shi david mark ya ce a hukunta shi ƙasar ingila munafukan allah wai su kafin rai ne wai su ne iyayen gijin mutanen najeriya eh to in ba ku jaye dokan nan ba za mu jaye tallafi david mark ya tare yan jarida ya ce duk wanda ka ba najeriya tallafi ya jaye amma sai mun hukunta masu aiki irin sai mun hukunta su komanda jama'a david mark ya cancanci yabo ko bai cancanci yabo ba kirista ne fa david mark kirista ne amma yana kyamata ɗabi'a su komanda to ka mai malafa duk haukan mai malafafa dare da rana kalli ido ne ka gani ka dai gane amma duk malafan nan tana kyamata aikin su komanda jama'a Malafa tana kyamata aikin su komanda kai komanda Allah ya mai sheka baya Malafa, ka diba kaskanci irin na malafa, amma ta yi Allah wadare da aikin su komanda yanzu malafa ya yi komanda sannan shi na aka zuwa ana mutane burga ba mu son kafiri akwai kafirin da ya wuce ka kafiri ma yana kyamakka kai da kafiri kya kafirai ke kyama munafukin Allah Allah ya tsine musu albarka Allah ya karya mana su lokaci ya yi ko to Allah shi sa Allah ya gwada mana karyewa wannan bala'i jama'a duk bala'in da daidai da kiristoci na kyamata ta jama'a to mu al'ummar musulmi min babi aula mu kyamace wannan bala'i kirista ga ba haukaci iyaka ta ya samu littaya dan guntun littaya sa ga hamuce ya ta yi aji a ta kiɗi bididan bididan ana rawa uba rawa uwa rawa suriki rawa mallami rawa liman rawa kowa in so ha gama rawa sun kai sharaf a kawo giya na a kurba a kurba ko masawo shiga hamuce a dawo gida duk wannan waɗannan mahaukatan suna kyamata abin da ka kai mahaukata suna kyamata abin da haka yi waɗanda ba san ciwon kansu ba waɗanda Allah ya kira ɓatattu gairil magadubi alayhi wala dalina su wane ne wala lalina da kaji an ce wala lalina yanzu kana ji an ce amen to amen ya Allah amen ta bakin sa dusu khalil ya ce amen soye soye nan da aka yi Allah amen amen Allah amen mu ɗebo ta bakin malamin masa su khalil Allah su komanda Allah soye soye nan na sama amin amin Allah karaya wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba ga su komanda amin Allah amin amin ku ce amin kuma bala'i gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dama da hauni wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ga su komanda amin Allah amin. ƙazamin banza to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zuyyina lillazina zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa Allah da ya tashi halitta wa ya halitta namiji biyu ya halitta ko mata biyu namiji da mace ya halitta da ya halicci annabi Adam abokin zama wane iri an ka halitta mu annabi Adam mace namiji da mace haka Allah ya halitta dawo ka ce namiji da namiji don kada dan iska ka komanda ɗan iska ne Allah ya ɗebe ma albarka Allah ka kaskanta komanda Allah ka karya komandan 'yan liwaɗin sakkwato Allah ka kunyata shi gaban idonmu duk abin da komanda ya shirya Allah kakka ba shi nasara duk inda ya sa kai ne Allah ka haɗa shi da bala'i ga dawowa Allah ka haɗa shi da musiba dare da rana sahiya da marece rani da damana Allah ka sa zuciyar nan ta kwamanda ta zamba kirin Allah kakka sanya ya zuciyar kwamanda don girman ƙura'ani da shi da duk ɗan iskan da an tare da shi ga wannan bannat sun watsa ɓannat cikin al'ummar manzon Allah sun lalata musulmi har su cewa ba ba ba a son kahiri wani kahiri ya wuce kwamanda duk duniya ga ku haɗa min kahirin da ya wuce kwamanda ga mai malafa nan ba kirista ba ne malafa ba kirista ba ce to ku haɗa mini malafa mutum nawa ya maisuwa malafa ya samu malafa mutum nawa ya wanda shi ya shugaba ko ba shi ya shugaba ba mutum nawa ya lalata ko guda bai lalata ba ni dai sani na hayyo ban ji wanda malafa ya samu malafa ba yace dole sai ka samu malafa in kun jiya ku haɗa min ni na ce ko guda babu amma kwamanda ɗan lekin da an ka bashi riko da hawa ne zuwa yau mutum nawa ya lalata don haka don Allah mai malha bai hishi ba mai malha bai hishi yau in shi an matsayin mai malha mutum nawa kenan sun duk Najeriya kenan ta lalace Allah Allah don sunayenka masu kyawo Allah don sunanka da ka ɗaukaki sama da shi ta tsaya Allah don sunanka da ka shimfiɗa ƙasa da shi muna tawassuli ya Allah da soyayyar da a tsakaninka da annabi Muhammadu Allah ka karya wannan azzalumin Allah ka wulakanta shi Allah ka kaskanta shi ka tsine mishi albarka ka ɗebe mai albarka ka mai sai baya Allah ka sa komanda ya za abin ba misali Allah ka sa komanda ya za abin dariya Allah ka sa mu dawo duk da yake ba mu son komanda mu dawo tausaya mai bala'in da zai hormai don Allah kakka kyale wanga azzalumi na'am to shi ne Allah ta tabaraka wa ta'ala ce an ƙawace ma yan adam hubbu shahawa ta son shawoyi minan nasa ita mata duk wanda Allah ya lau baya da psychiatric problem to za ka iskan zai so mace amma namiji ya ga shawar namiji shawa ta jima'i kam to wannan alama ce ta hauka ya tashi dan adam ya zan dabba don a kwamanda dabba ne Allah ka mai sai cikin dabbobi yace an kawace ma ɗan adam sun shawoyi ta mata kaga mata muna son mata ga sunan mun tara duk wanda kaga bai da mace alama ce ta nakasa yanzu limamin juma'a ce wallahi limamin nan kai hudu wa'azin can da mallamin can kai bai da mata su a ce sha bai da mata shin kaga da bakin nan sai ka ji girman mallamin na ya faɗi gare ka amma bai da mata a ce wallahi bai da mata na allahu inna ilaihi raji'un kaga alaman mi kenan ashe mata mata kariya na gare mu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku sutura ne gare su ko ko su sutura ne gare ku kamar yadda kuma kuke in eh, ita asarau ne ingila an kace bata da miji gauruwa ce ya za a ɗaukar ta sai a ce asha yanzu nan duk ganin ta da nake duk to bakonin ta bata da miji oh sha she to bakon banza ne zindir take bata da sutura hakan ga namiji komi ilimi ne komi mulki ne komi dukiya ta bai da mata haka yi kamar ka hito